يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار da haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 daren da uku ga watan tara shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 17 ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'an don fahimtar abin da suka kunsa muna cikin sabon sura suratu tauba inda karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta shida to kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka daga ta bakwai zuwa ta sha ɗaya

وقفتم الحرام فاستقيموا إن الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يخطبون بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فسر وانا آية أتقيتي ألا يكتوى كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيا يا ما القوري ذي كسن شيء أرنا أقول الله سبحانه وتعالى wa inda rasulihi da kuma gurin manzansa abin nufi bai kamata ba a ce an samu gudanar alkawari kanin allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda suke arna ko tsakanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda suke arna illa allazina ahadtum inda almasjidil haram sai dai fa waɗanda kuka yi alkawari da su a wajen masallacin Allah mai alfarma na Ka'aba shine abin da ya wakana a sulhul hudaybiyya Allah yake cewa su waɗannan fa mastaqamu lakum matuƙar dai sun tsayu akan cika muku alkawarin da kuka yi da su fastaqimu lahum to kuma ku tsayu wajen cika musu alkawarin da kuka yi da su gwargwadon yadda suka tsayu kuma ku tsayu akan haka inna allaha yuhibbul muttaqin haƙiƙa Allah yana son bayansa waɗanda suke masu jin tsoronsa wanda daga cikin ayyukan da suke yi da yake nuna jin tsoronsa cika alkawarin da yake a cika fasara wannan aya ta salo mai faɗi malamai na ambata cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahadu to ma'anar wato watsi da alkawari tsakanin Allah subhanahu wata'ala da waɗanda suke arna da kuma tsakanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda suke arna hukunci ne wanda wajen zamantowarsa daidai ya kai matuƙa ma'ana ya ma za a sami alkawari ya gudana tsakanin Allah da manzo da waɗanda suke arna mana hukunci ne wanda ya kai matuƙa na dacewa kada a sami wani alkawari ya gitta tsakanin waɗanda suke arna da ba su da riƙon alkawari da kuma Allah subhanahu wata'ala da manzansa wannan hukunci an yi shi a inda ya dace a yi wannan aje wato ainihin doka an aje ta gurin da ta dace a aje ta na kada a samu wani alkawari tsakanin marasa alkawari da masu alkawari kada a samu alkawari tsakanin waɗanda suke bin Allah subhanahu wata'ala da wanda suka ce ba za su bi shi ba domin su makiya ne na Allah subhanahu wata'ala masu makirci ne ga addinin Allah subhanahu wata'ala sau da haka abin da ya dace da su a yi watsi da alkawarinsu ba a karbe shi ba domin wannan kiyayyata ta addinin musulunci da wannan ƙiyayya ta su bauta wa allah subhanahu wata'ala ba za ta basu su gudanar da alkawarin kamar yadda yake ba saboda haka wannan yake sanar cewa allah yana sanar da waɗanda suke arna marasa riƙon alkawari to tsakanin su fa da bayinsa waɗanda suke bin sa sai dai maganar yayi ko dai su musulunta ko a fafata yaƙi batun wani alkawari da za a yi da su wanda ba mai ɗorewa ba bai taso ba cewar kaifa ya kuna mushriki na ahadun inda Allah wa inda rasulihi malamai suke cewa to me alkawari wajen Allah tsakanin waɗanda suke arna in an ce ba zai ba a samu alkawari to me ake nufi da alkawari a gurin Allah malamai suke cewa abin da ake nufi umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa uh, umarnin kai da Allah subhanahu wata'ala yayi ga annabinsa na cika alkawari shine alƙawari gurin Allah da manzo yace da Allah ka yace da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya cika alƙawari, to ai hakan ya zama alƙawari a gurin Allah saboda shi yace a cika sannan shi ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkawari a gurinsa shine tsayuwa da abin da zai ba da damar alkawarin ya tabbata ya cika yadda aka yi shi kamar yadda aka yi masa umarni da ya cika to shine ba zai yiwu ba a samu wato ainihin umarni daga wajen Allah zuwa manzansa cewar ya alkawari da arna da aka suna karya alkawari ba zai yiwu ba a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama a ce ci gaba da yin alkawari da waɗanda suke arna alhali shi ga naune ya yi alkawari da su sun saba ya yi sun saba to maganar alkawari da su ya yanki magana ce ko su ba Allah Su subhanahu wata'ala su musulunta ko kuma su gaba da zama abokan gaba da kuma yaki tsakaninsu da al'ummar musulmi na Allah ya ce illal a hattun inda al haram sai dai waɗanda kuka riga kuka yi alkawari da su a nan wajen masallaci mai alfarma na Ka'aba to shine malamai suke cewa abinda ake nufi da waɗanda aka yi alkawari da su dinnan a gurin masallaci mai alfarma ana nufin wato sulhul hudaybiyya da aka yi tsakanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wato arnan makka quraishawa da wasu su to amma sai aka ce a gurin masallaci mai alfarma in ka ji cewar a gurin masallaci mai alfarma ya a ɗauka cewar a cikin ka'aba ko kuma a zagayen ka'abar aka yi wanda kuma sulhul hudaybiya an yi shi ne a gurin da ina da daga cikin yankin da ake kira harami guraren da aka hana kai tsuntuwa guraren da aka hana kai wani abu na laifi fiye da kai shi a wani guri da abubuwan da suke kama da haka na hukunce hukunce a irin wannan guri na mai alfarma saboda haka ba ana nufin ainihin kwaryar masallacin ka'aba ba ana nufin guraren da Allah ya shata cewar waɗannan gurare ne masu alfarma da suke gefen ka'aba da ita kanta ka'abar to a dai wannan gurin rukunin da aka yi sulhul hudaybiya da yana daga cikin gurin da yake bangaren harami to shine yasa Allah ya ce indal masjidil haram sannan kuma malamai suke cewa su waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya alƙawarin da su a wannan waje mai daraja da alfarma wanda Allah ya ce ya tsayu da cika musu alkawari muddin sun tsayu da rike alkawarin da aka da su su ne banu kinana da kuma banu bamra sannan da Allah ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum ma'ana muddin sun dawwama akan cika alkawarin da ke tsakaninku da su to kuma Allah ya ne muku umarni da ku tsayu akan cika alkawarin da ke tsakaninsu da ku tsakaninku da su har zuwa lokacin da aka ɗeba ya cika ba tare da an samu sabawa ba Allah ya ƙare a yadda cewa inna Allah yuhibbul mutaƙin haƙiƙa Allah yana son bayansa masu jin tsoronsa malamai suka ce a nan nuni Allah su wata wata'ala yi kan cewar cika alƙawari da dabbata kan cika shi ina daga cikin ayyukan bayan da suke jin tsoron Allah da haka sai ƙare a yadda cewar yana son bayan da suke masu jin tsoronsa masu aiki da umarninsa su cika alkawari su zama ba sa saba alkawari bayan haka wannan aya tana mu da abubuwa kamar haka na farko tana sanar da mu cewar bai a tsarin allah subhanahu wata'ala a ci gaba da samun gudana alkawari tsakanin arna da kuma manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma a samu umarni daga Allah cewa alƙawari da su ayi alƙawari da su a Allah ya riga ya yanki batun gudana alaƙa alƙawari tsakanin manzansa da kuma wato mabiyansa da arna da aka riga aka san cewar suna saba alƙawari sannan wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala ya yi togaciya na ana iya karɓa alƙawarin arnan da suke tsaye akan cika alƙawari ba sa sabawa to al'ummar musulmi za su yi alkawari da su kuma su cika musu alkawarin su sannan wannan aya tana tabbatar mana da Allah subhanahu wata'ala ya siffata da siffar so cewar yana son bayan da suke jin tsoronsa kuma sansa Allah subhanahu wata'ala yana yin sa ne ga wanda suke masu biyayya masu riko da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo musu suke aiki da shi sabanin so irin na bayi in suna son abu ko mai kyau ko mara kyau haka za ga suna matuƙar son har ma wani lokaci wacce ake so hana ganin laifi shi ko ubangiji wata ala don yana son kan kai laifi to zai taka ma birki kuma ya gaya maka abin da kai ba daidai ba ne to Allah wata ala yana kaunar abin da yake da kyau kuma ƙaunarsa shi ba ta hana wato akai ba daidai ba faɗan ba daidai ba ba haka sai Allah ya ce كيف وإن يظهروا عليهم لا يرقبوا في فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله سبحانه وتعالى يتقبل الشواقيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون فسر wannan aya a takaice Allah ya ci gaba da cewa to ta yaya ma zai yiwu waɗanda suke saba alkawari daga cikin arna a ce suna da alkawari gurin Allah ko suna da alkawari da manzo sallallahu alaihi wa sallam alhali wa in yazharu alaikum in suka yi nasara a kanku suka rinjaye ku in ya zama su suke da ƙarfi fiye da ku a kanku to Allah yake cewa la yarqubu fikum illan wala dhimma ba sa la'akari ba sa wata kulawa cikin al'amarinku da illan kusanci na dangantaka da ke tsakaninku da ba za su saurara muku ba dan wane yana dan uwan wane tun da dai iriga ya karba addinin musulunci ta kai ga aka ce suka yi nasara a kansu to za su yi masa dukkan ba daɗin da za su iya masa ba ruwansa da cewar akwai dangantaka ta jini tsakaninsu da shi haka wala zimma ba za su saurara muku ba ba sa la'akari da wani alkawari tsakaninku da su za su bi ta kan alkawarin su rushe su wato an far muku su muku ba daɗi to ta yaya Allah zai alkawari da irin waɗannan bayan wanda suka ce sun yadda sun ji sun gani za su bi shi za su yi biyayya ga manzansa su taimaka wa addininsa To waɗannan arna in suka samu dama a kansu ba za su yi la'akar cewar akwai kusanci na dangantaka tsakaninsu ba ba za su yi la'akar cewar akwai alkawari da aka yi tsakaninsu ba za su far musu kuma a ce wai da waɗannan allah zai alkawari ba zai yiwu ba allah yake cewa wata ɗabi'a ta mara kyau da suke kai yurdunakum bi afwahihim suna kokarin yardar da ku da bakunan yanzu na aga maka magana za ta kwanta ma a rai ka ji cewar kamar ai kai da wani duk kun zama da ba wata matsala da kai da shi amma ta ciki na ciki ne rufarka ike shigo shigo ba zurfi zai maka Allah ya ce wata aba qulubuhum sai dai a lokacin da suke kokarin faɗa muku abin da zai yardar da ku da baki a harshe zukatansu kuma suna kin wannan abin da suke faɗa mu zuciyar ji take kamar wato anin ina ma yanzu wani abu ya same ka da za ka faɗi faɗuwar da ba za ka tashi ba ina ma yanzu ka shiga matsalar da ba za ka fita daga cikinta ba haka zuciyar take riyawa amma ba kina ce habawa ne mu da kai ai an zama ɗaya ina me zai taso kuma a ce ba za mu iya tafiya tare mai komai ba kaza kaza kaza kaza to Allah yake faɗa haka suke wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancinsu kuma masu ficewa daga biyayyar Allah ne subhanahu wata'ala babu abin da suka sa a gaba sai saba wa Allah da haifar da barna fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma malaman tafsiri sun yi maganganu waɗanda suke masu kusanci da juna game da fassarar ko ma'anar abin da ake nufi da illan cikin ayar da aka zo da ita kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan to wannan kalma ta illan wasu malamai suka ce asalinta sunan Allah da yaren ibraniyanci kamar da ake cewa jibra'il an gani mika'il to ana nufin bawan Allah Isra'il to kamar Isra'il Isra shi shine bawa il Allah kamar da ake cewa Abdullahi da Larabci to Isra'il bawan Allah to la yarqubu fikum illan ba sa wani kawo Allah a cikin ransu game da su in dai dama ta sami gare su aka ce su suke da rinjaye a kan sun fi ku karfi da daula to ba sa wani magana suna akwai allah da ya fi ƙarfin kowa da za a je a tarar da shi zai maganta abin da aka na zalunci ko wani abu da ya shafi ta'addanci ina za su muku ba daɗi to suka ce abin da ake nufi da illan ba sa taka tsantsan ko hararo akwai fa Allah a bangaren abin da ya shafi sun samu dama a kan ku za su illata ku to wasu ka ce shi ne abin da ake nufi da illata wala zimma kuma alkawar sannan wasu malaman suka ce a abin da ake nufi la yarqubu fikum illa abin da ake nufi da al'il ne kusanci na dangantaka ma'ana ba sa la'akari da wani abu da ya shafi kusancin dangantaka tsakanin ku da su wai don kana yaya gare shi ko kana kane gare shi ko kuma baba gare shi ko kuma dan uwa gare shi in dai kana kan tsarin addinin musulunci a matsayin sana'ar ne ba zai saurara maka ba zai mata daɗi ba saboda ka ba sa la'akari da wata kusanci na dangantaka tsakanin ku da su wasu malaman suka ce a da ake nufi da illan dinnan wani abokin alkawarin ba za ka taba shi ba ba zai taba ka ba ta salon ba daɗi kuma duk inda wani abu ya same ka na abar ɗauki za a yi da shi mana ƙulla yarjejeniyar karfafa juna da agazar juna tsakanin kai da shi yake nufi da illan. mana ko ba ku da dangantaka ta jini ba maganar wai batun a ce a ana tunanin Allah ko manzo ba a shi kawai kun yi da shi duk abin da ya same ka na baka dauki zai baka duk abin da yake buƙatar taimako da gare shi zai baka ko kuma kai da gare ka zaka bashi kamar wata yarjejeniya ce tsakanin ka da shi to ba sa la'akari da irin wannan in dan da kafin musulunci akwai wani ka da wani arni to in ka musulunta ya wance kalar da wannan in ya samu dama akan ka ba zai mata daɗi ba sannan wasu malaman suka ce a ah, illan ɗin abin da ake nufi da shi alƙawari kamar yadda zimma ma take nufin alƙawari kawai an sa illan wala zimma saboda lafazin ya bambanta amma abu guda ɗaya ne ƙarfafawa kawai a la yarqubu fikum illan ba sa la'akari ba sa lura da batun wani abu da ya shafi alkawari tsakaninku da su wala zimma ko wani alkawari an karfafa magana ce aka faɗa aka sake faɗa kawai lafazin ne bambanta kamar ka ce yaka ne ko kuma ka ce zo da zo da yaka abu guda za su baka sai dai bambancin lafazi to wannan shine abin da malamai suka ambata a tsakani to amma dai jagoran malaman tafsiri gaba daya imamu tsabari shi yake cewa duk waɗannan maganganu babu na jefarwa duk za su iya ɗauka arne a mu'amalarsa da musulmi in aka ce shi yake da dama da ƙarfi a kan musulmin to wani magana ta dangantaka ta jini ko magana ya hararo Allah ko batun akwai wata sanayya ko alƙawari tsakaninka da shi ko batun abin da ya shafi wata yarjejeniya duk zai sa kafa ya shirya maka ba da to wanda yake wannan wanda yake haka ya kuma Allah zai yarda a yi alƙawari da shi yaya manzo sallallahu alaihi wasallam zai je mai irin wannan a cigaba da alƙawari da zai yi ya zama barma wa kai wuka to saboda haka shine abin da malamai suka warware a wannan gaba da Allah yake cewa yurdunaku bi afwahihim wa taba qulubuhum suna nuna yardar da ku da bakunan su suna amfani da harshen su ga muku magana za ta yi muku daɗi ta kwantar muku da hankali ku ji kamar wato da ku da su daɗe ne amma wata ba kulubuhum zukatansu na kin haka shi ne malamai suke cewa a yana nuna cewar da harshe da wani abu na kyautatawa da jan hankali da nutsarwa za su yi muku da kan akan harshen amma zukatansu sun saba wa abin da harasansu suke faɗa abubuwan da harsunan su suke faɗa ba shi ne abin da zukatansu suke kullata da shi ba a daidai lokacin da suke amfani da harshen su gaya muku abin da zai kwantar muku da rai su kwantar muku da hankali ku ji kamar da ku da su duk an zama ɗaya to a daidai lokacin zuciyarsu baka irin take kan wato wannan abu ji take dama wani abu zai faru da ku wanda zai illata ku illar da ba za ku warke ba to shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana anan to abin da zai muna muku ko abin da zai cutar da ku shi zukatansu suke fatan ya faru da ku daidai kuma wannan lokaci harasansu kuma suna faɗa muku abin da za ku cewar da ku da su shine wannan sai yake nuna yanayin zubin mu'amalar da musulmi mu'amala ce ta munafartar juna mu'amala ce ta su zo musu da fuska biyu zuciya na faɗa da su harshe kuma na nuna yarda da su to haka suke mu'amalantar musulmi haka kuma suke wato ainihin mu'amalantar duk wani bawan da yadda yake Allah zai Allah ce wa aksaruhum fasiqun mafi yawancin su masu ficewa ne daga biyayyar Allah to sai malamai suke cewa akwai wata tambaya da kaɗarsu ko take kaiwa da kawowa a zuciya idan aka ce mafi yawancinsu masu fita daga biyayyar Allah wani arne ne ba mai fita daga biyayyar Allah ba an fahimta kama ka ce mafi yawancinsu kenan akwai kaɗan da su ba su fita daga biyayyar Allah ba kuma suna nan a arnan ai an fahimci shi shine malamai suka ce lalle nan akwai tambayar za ta kai ta kawo a zuci amma malamai sun tare da amsar suka ce i e, asalin alfusuk fasikanci fita daga biyayyar Allah kowane iri sunansa fasikanci in dai za ka saba Allah ba za ka yi abin da ya sa ka ba to ka zama fasiki illa fasikancin akwai wanda in ya kasai ta ya girma ina zama kafirci akwai kuma wanda yake zama karamin sako da ba kafirci ba to ta bangaren abin da ya shafi cewar wa aktsaruhum fasiqun da aka faɗa a nan mafi yawancin su masu ficewa ne daga biyayyar Allah malamai suka ce za a danganta ƙarshen ayan ne da abin da ya gabata na magana da ake akan alƙawarin arna cewar arna mafi yawancin su masu saba alƙawari su suka fi yawa su ne mafi yaren jari amma ana samun tsiraru masu iya rike alƙawari har a cika alƙawarin da kai da su ba ta da ka samu matsala da su ba to sai Allah ya ce wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su wajen cika alƙawari masu fita daga biyayyar Allah ba sa cika alƙawari amma kenan akwai yan kaɗan masu cika alƙawari da ba da an fahimci bayani sai suka ce to shine abin da ake nufi da fasikancin ana amma ka ɗauke shi akwai fasikanci duk ma abin da yake saba Allah to wani saba Allah ya wuce kafircin da suke kai sai ka kasa fahimtar abin da ake so a ci to sannan bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tilastin hararo da la'akari da cewar akwai Allah subhanahu wata'ala a da sanna bawa zai yi wani abu sau da aka yi rayar ƙubu na fikun illar. su arna ba sa la'akari da batun wani Allah a hulɗarsu da ku to wani na sanar da cewar mu musulmai da muka sha bamban da su mu zama masu halatto ubangiji a duk abin da za mu sannan ana so mu zama masu la'akari da al'amarin kusanci kusanci abu ne mai mahimmanci a addini yayin da aka ce wani yana da kusanci da kai na dangantaka ta jini to mu'amalarsa da kai bayan wacce kake iya da kowa da kowa sauran da gari to ta su tana da bambanci da su domin ya ɗari sauran da gari da kusancin jini da kuke da shi Ta haka ake so a mu'amala da ɗan uwa a kyautata mu'amala a yi salon da zai zamanto cewar yana jin tabbas ɗan uwansa yana sauke haƙƙi na ƴan uwantaka ta tare da shi sannan sai batun martaba da darajanta al'amarin alƙawari da Allah subhanahu wata'ala yake ga mana su anna la yarqubuna fikum illan wala dhimma ba su damu da wani maganar abin da ya shafi alƙawari tsakaninku da su ba to kenan ga wanda yake mai bin Allah da tsara dokokinsa za ka tarar da shi ya damu da al'amarin alƙawari na martaba shi sannan ayar tana mana faɗakarwa kan abin da ke akwai tsakanin mu'amalar mu da arna to a koda yaushe za su yi ƙoƙarin su faɗa mana abin da zai mana daɗi da harshe da nuna suna san mu suna kaunar mu suna son su kawo mana abubuwa na ci gaba da wayewa to amma fa ta ciki na ciki su ba shine abin da suke nufi za a zo maka da abu a matsayin wato abu mai kyau ana ƙayata maka shi ana tandan maka abin da zai taimaka wa abin ya wakana amma kuma abin na ƙasa so ake a kai ka a baro a illata to wannan aya tana an kar da mu cewa duk sanda za mu mu'amalanci arna muna musulmai to mu zama a cikin faɗaka da hankali da nazartar al'amuran da suke zuwa mana da shi da kuma abin da za su gabatar mana in sun faɗa mana da baki an wanke mana abu an ƙayata mana shi an kaza kaza to mu tsaya tsaye mu kalli wannan abin wannan abin ko in an tafi a haka ba zai illata mu a addinin mu ba ba zai illata alaƙa mu da malicin mu ba to in ka gano haka to basu da kayan sai su ga sun gama karar wato alin bayanan da komai da komai ana ai a to ai ba komai ai madalla masha Allah in sun tafi ban musu tsiyar su a inda suka bar kai ka ci gaba da abin da kake ta na biyayyar Allah subhanahu wataala sannan wannan aya tana sanar da mu mugun lafin zakatan kafirai a game da bayan Allah musulmi ba su da kyakkyawan nufi game da musulmi ko sun faɗa maka da baki to zuciyarsu ba shi na bin take ne kuma ka san duk yadda ka kai da sanin su ba kai wanda ya yi su ba ya fi kowa sanin kansa yace ga yadda suke sau da ko yanzu sun maka shigo shigo ba zarki sun gabatar maka da abin ta salo mai kyau an kayata maka shi an kagaje ka da zaka yi shi to zuwa can gaba bayan ka nutsa ka yi ciki ka shiga iya mai za ka ga illar abin da ake faɗa sannan bayan haka wani aya tana sanar da mu yawaitar fita daga biyayyar Allah da fasikanci cikin al'ummar da suke arna fasikanci ba komai bane a gurin fita daga biyayyar Allah saba masa ba komai bane to da haka yanzu nan shi yanzu na ba wata bace wayewa ce ina da girlfriend wance ina da girlfriend wance ina da wance ina da wance yau suna tare da wance gobe suna tare da wance wannan ba na abu ne a gurin to alƙawari da shi sa kafa ya shure ba wani abu ne a gurin yi maka ƙarya ba komai ba ta gurin don bai dauke ta wani abu ko da ka fasikanci ya yawaita ya fantsama ya yatsu cikin arna wanda yake da cewa to ba daidai bane musulmi su zama sun kamanta kansu da arna su ma rika samun faruwa irin wannan a cikin bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya استروا بآيات Allah subhanahu wata'ala ce ishtaru bi ayati lahi thamanan qalila sun musanya dan wani abin amfanin duniya kaɗan da ayoyin Allah tasaddu an sabili sai ya zama suna kare bayan Allah da su kansu daga hanyar Allah ita ce addinin musulunci innahum sa'a ma kanu ya'malun haƙiƙa abinda da suka kasance suna aikatawa yayi muni wani take fasara wannan aya a takaice fasararta ta salo mai faɗi da Allah yake cewa ishtaru ishtaru bi ayatin lahi samanan qalila sun wato ainihin musanya ayoyin Allah da ɗan wani abin amfanin duniya kaɗan shi ne malamai suke cewa da ake nufi da asamanul qalil samanan qalila din da aka faɗa ne zaba wa kansu wanzuwa akan kafirci da suka yi da biyewa san zuciyarsu da abubuwan sha'awance sha'awance da rayukansu suke riya musu shine ɗan abin amfanin duniya kaɗan ɗin da suka zaɓar wa kansu suka musanya daga bin Allah subhanahu wata'ala da imani da shi suka musanya maimakon imani da manzo suka musanya maimakon bin dokokin Allah duk wanda ya zaɓar wa kansa ya kafirci ya zama arne to za ka tarar ba wani abu yake ganin shine morewa arnancin ba ya zama duk abin da ya sa kansa gaba zai yi zai iya yi kansa tsaye baya fargaba yi sata ce zina ce shata ce duwaɗi ne shan giya ne amma kai da kai yadda za ka bi dokar Allah ka ba da gaskiya da shi za ka yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama da an ce ga giya sai ka ce a ai haramun ai Allah ya hana manzon Allah ya hana da an ce magana zina ga wata girlfriend kaga wata wannan ta shiga gari sai ka ce aka addinin ka ya hana wannan ai haramun ne ai ba kyau ba ma za ka zo inda kake ba in an magana a zuwa ya caca yanzu nan ka zama muloniya sai ka ce ai kai Allah ya hana manzan Allah ya hana to wannan morewa ta yin waɗannan abubuwan ba ka da fargaba ko kai kanka tsaye ita ce abin da suka zabar wa kansu suka musanya da addinin Allah suka musanya a maimakon yin imani da Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dokokin Allah to shine da Allah yake faɗa mana cewa sun musanya ayoyin Allah masu ɗauke da bayanin dokokin abin da Allah yake so bayi su suka biyo abubuwan da rayukansu suke so suke ga anan holewa take da miƙe kafa to wannan shine sun musanya ayoyin Allah da ɗan abin amfanin duniya na sha'awance sha'awance da son zuciya da suka fifita akan ayar Allah subhanahu wata'ala sakamakon haka fasaddu an sabili sai suka kare bayi daga hanyar Allah ta musulunci sai suka karanto ai kun zaɓi ku musulunci kun hana kanku watayawa kun hana kanku fantamawa da shakatawa an magana daga shi yanzu yanzu nan su karɓi kuɗi dubu ɗari za ka kawo dubu ɗari da ashirin kuma kafin nan kawai lokaci kai ma ka zama wani abu kun ce raba ce kaza kaza kaza haka sai ta nuna maka haka to wannan ne abin da suka zaɓar wa kansu sun kwammace haka akan su yi addinin Allah sabu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zaman to kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara da Allah yake cewa bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah tir da abin da suka musanya wa kawunan su suke yi shine na sakafar cewa Allah subhanahu wata'ala sakafar cewa abin da Allah ya sauka sun kisa musulunci sun zaɓi su yi arnanci saboda su wata a ci moshe a yi tata a yi zina a yi abin da ake suraka sun zaɓi ɗan abin duniya wulaƙantacce mai gushewa mai ƙarewa a kan abin da ke gurin allah na sakayya dawwamammiya mai ɗorewa da ba ranar ƙarewar allah ce fasaddu an suka kare kawunan su daga bin turba allah ta musulunci kuma a daidai lokacin suka hana wasu ma su ba su yi ba ba su bar wasu sun yi ba za ka tattar duk wanda ya zaɓi raukansa ya arnanci ƙoƙari ike matar da yake aure katta musulunci yadda shi bai ba ba za ta yi ba ƙoƙari ike 'ya'yan da ya haifa kasta musulunci yadda shi bai ba ba zai basta shi ba saboda ya hana kansa ya hana wani haka kuma duk wanda yake hulɗa da shi za ka jina cewa kai wannan harka ka tsale waɗancan su musulman da suke cewa sun hana kansu take ya kaza kaza ka zo kawai mai harka in za ka yi harka saboda sun hana kansu bin turba Allah su kuma hana wasu tabbatar ba Allah Allah ya kiyaye sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu irin abin da arna suka zaba wa kansu na biya wa san zuciya a maimakon shari'a Allah subhanahu wata'ala sana aya tana sanar da mu cewa kafirai na hana kansu bin tarba Allah kuma suna hana wani suma ya bi hanya Allah sun zaɓi su kafir a kansu su bi addinin Allah sannan wannan aya tana sanar da mummunan abin da kafirai suke aikatawa na aiki bisa Allah ce sa a kanu ya amalu bayan haka sai Allah ya ce لا يفقهون في دينهم ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الله يتقبل الشيء لا يرقبون har wa yau dai su arna masu karya alkawari marasa jin tsoron Allah Allah yake cewa la yarqubuna fi mu'minin illa ba sa wato ba da wani girmamawa ko ganin daraja game da kusancinsu da wani mumin maganar wai kaddara wanda muna da kusanci da shi na dangantaka ko la'akari da cewar wannan fa da yan uwantaka tsakanin da shi in dai aka ce kai mumuni ne imanin nan ya sa yanke alaka yan uwantaka ka da su su mu'amala da kai tamkar ba wata alaka ta kusanci ta haɗa ka da su haka za su yi maka la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma haka kuma wani alƙawari in sun yi alƙawari da kai shigo shigo ba zurfi suke so su ka yarda cewa ka yarda ka ɗauka cewa alƙawari cika shi abu ne mai girma da za ka saba ba sai su shammace ka so su saba su illata ka ka saki jiki da cewa akwai alƙawari tsakanin su da kai da su sai su maka illar da za ta wato daɗe tana damun ka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su ne bayi masu wuce gona da ita azzaliman 'yan ta'adda masu cutar da bayan Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya ce la yarqubuna fi mu'minin illar wala zimma ta salon wannan bayanin wannan aya mai faɗi malamai suke cewa yanayin faɗin ta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa in yasqafukum yakunu a ada wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfuru ɗabi'a su duk inda suka cin muku maganar wai akwai dangantaka ko wani alƙawari tsakaninka da su kana musulmi ai bata taso ba Allah ya ce ya kunu lakum a'da za su kasance muku makiya ne fahir matsanantan makiya wa yabsuku ilaykum aydihum za kuma su saki hannayensu akan ku za su dake ku in duka ne ko su kashe in kisa ne wa alsinatahum za su gaya muku ba daɗi da harasan wa alsinatahum bistoi mummunan magana su gaya maka za su dame ka wa waddu law takfur zuciya kuma tana can tana cewa da ma ka zama kafiri kamar su to shine tafiya za ta zo da ita to haka suke tsakaninsu da duk wanda aka ce musulmi matsalar ka da su musulunci kana barinsa to duk abin da ya kamata yi maka ko su saka maka na kyautata da abu za su yi maka kamar abin da ya faru da wani bawan Allah a wannan masallaci kimanin shekarun da ba su kasa hudu ba ko biyar ina jin yanzu wata rana muna sallah ta isha'i a wannan masallaci bayan kammala karatun tsakanin magarba da isha da muke yi ranar alhamis a wannan lokaci aka yi raka'a biyu sauran ragowar raka'a biyu muna wato wani ci gaba da ita amma wani bawan Allah ina sun kuya a sujjada bai dago ba har muka idar sai ba na jiyo ba min idar ake cewa da wannan fitin daga raka ta biyu bai dago ba kuma har yanzu gashi a haka yake na ce a taba shi a ji da numfashi tare da shi ka taba ake yin ce to a ba a sanin ma kuma da numfashin ko babu ba da alamar harbawar farar da gara na ce a tun kuɗe shi ka tunkuɗe shi a hakan yadda aka tunkuɗe shi aka ya faɗi na ce akwai wanda ya san shi cikin masallacin da ya shaida shi aka ci dabba da na ce a kamun ruwa a kofi muka na fara karatu tunanin ko abin yana da alaka da shaidanu ko makamancin haka da kuma ko da su ko ba su littafin allah waraka na karanta ina tofa ruwa sai kuma ya rike cikin sai na ciki na ciki na ina kukan ciki na ce a ba shi wannan ruwan ya sha shi har kuma aka iya magana da shi cewar yaya daga ina kake wajen waka zo ce wajen mai wannan gidan yi to daga nan kuma aka cewar ai asali shi arne ne da can kirista ne fada ne ma amma zuwan da i karamar hukumar wudil a matsayin ya gama karatunsa da i don yi sabis a nan ya karɓi addinin musulunci da wannan gida yi masa kyautatawa bayan bashi musulunci saboda haka to bayan ya koma jos da ike shugabancin wato cocin da ike kirsancinta shugabancinta a nan ne da ya bayyana musu to ai shi zuwan da iya kano ya koma ya zama musulmi suka yi maduka ya nuna mana duk guraren da aka yi man rauni a jikin bayan mun tafi kai shi asibiti lokaci sannan kuma yake cewa duk wasu takardu sa kaf gaba daya sun kone sutura kuma banda wacce take jikinsa ba wani abu da rage masa mota guda biyu da yake da ita daya ya same ta a gasar da suka je aka yi ta kiristoci a jerusalem shine ya ciyo daya kuma wacce aka ba shi yake hawa a matsayinsa na shugaban cocin da yake shugabanta to bayan wannan farfado da ina a lokacin mai gidan ya to abin za a sake kai shi asibiti bincika su ga mai ke damun ya dawo kafin kuma su gana da shi a sanda muka je asibiti yake cewa ina ne nan muka ce asibiti ne to shi a rayuwarsa bai taba zuwa shi da san mai asibiti saboda duk abin da yake bukata na kuɗi sai dai ya ji alaƙa cikin bankinsa kuɗi ya shigo wasu ba su kare ba an sako wasu saboda ne lokacin yana arnanci ina tsayarsa ina kan ganiyar yi musu abin da suke amma daga sanda aka ce ya musulunta to matsalarsa da suke nan, to ne a nan abinda wato alin wannan aya take sanar da mu cewa duk inda arna suke su fa a har kullum magana ce ta cewar in kana so ka ga daidai da su tafiyar ku ta yi ta sai fa kana kan arnancin da suke kai waddu law takfuruna kama kafaru na sawa'a wa waddu law takfurun su fa abin da suke so sai kwa zama kamar da an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata yahudu nasarar ba su taɓa da ke ba sai kana kan turban da suke dalilin kawo wannan labarin na wannan bawan allah da dai kun ga ana ta yi da shi ana ta ɗasawa da shi komai abincinsa suturarsa makwancinsa motar hawarsa kuɗin da zai amfani da su da san wata matsala bai amma ina cewa ya musulunta alaƙar shi da ne da alaƙar ya ciwo musu mota da alaƙar duk ta ƙare ba za ka sai duka sai zagi sai kona kayan sai kona takardun karatu Allah ya taimake shi aka shiga cikin al'amarin takardu da ya rasa aka ja ka dawo masa da kayansa aka tura makarantar aka ba takardu kuma aka samu abin da zai na aiki ke aiki tun dai ka shiga musulunci don Allah Allah ba zai barka ka tozarta ba ku. Ah, to an ma mutum ma a banza a banza ya ma gata bare Allah ko shi da ma ba shi yake da shi ba sai abin da aka ba shi numfashinsa abin da zai tattara su da sai an ba shi fa yake baka to mai bayar wannan ya kace addinin za ka yi abu ne mai sauƙi ya maka To da haka wannan aya tana sanar da mu cewa su dangar da abin da ya shafi kafirai 'yan ta'addan su ne ƙarshen 'yan ta'addan? su da haka ba sa girmama wata alaka tsakaninka da su sai in kana kan abin da suke kai amma muddin kana mumini ba magana jituwa tsakaninka ko shiri sannan aya tana sadda da ce karshen ta'addanci ina cikin arna halayya su ce ɗabi'a su ce da ba su iya rabuwa da kai da zaka zauna da su ko kuma dalili yasa zaka hulɗa da su tun sai ka san da yadda zaka hulɗa da su Allah da ya gama ka bayanin yadda suke

ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ce duk da wannan bayanan da fa in tabu in har suka dawo daga kan abin da suke kai na arnanci da kafirci zuwa ga addinin musulunci da riko da hukunce-hukuncen addininsa ta yi wani Allah ce fa aqamu salat wa aqamu salat idan suna tsaye da sallah wa atawu zakata suna ba da zakka sun dauki ginshiƙan addinin musulunci suna bi tiriyan tiriyan ɗaya bayan ɗaya suna aiki to sai Allah ce to su din a wannan lokaci fa ikhwanukum fitti sai da su zama ƴan uwanku a addini da Allah ya ce fa ikhwanukum ne sai ce to waɗannan abin duk da ya faɗa wa nufassilu al-ayati da kaumin yalam muna fa fayyace waɗannan ayoyi na alkur'ani komai filla filla dake dake halayyar arna halayyar musulmi tsarin addinin musulunci tsarin arnanci komai muna yin bayanin sa filla filla dake dake da kaumin yalamun dan mutanen da suke sanin abin da ake bayani na gaskiya su kama su bi su aiki da ita fassara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan har arna kafirai suka tuba suka watsar da arnancin da suke kai suka ba kafircin da suke kai suka kama addinin musulunci kuma suka tsayu da tsaye da sallah ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci suka tsayu da bayar da zakka ita ma ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci ma'ana sun tsayu da abubuwan da suke jijjigai na addini Ginshiƙai jigajigai na addini Allah ce fa ikhwanukum fid din ku sani cewa su ma 'yan uwanku ne a addini da abinda ya cancance ku a matsayin ku na musulmi ya cancance su duk abin da bai kamace ku ba a matsayin ku na musulmi bai kamace su ba abin da ka san za ka yi wa ɗan kanka a matsayin ka na musulmi ka yi wa ɗan uwanka musulmi abin da ka san bai halatta bai dace wa kanka ba a matsayin ka na musulmi to ka kai wa ɗan uwanka musulmi ku san haka tsakanin ku da su ku tafi akan wannan tsari to malam abdulrahman bin nasir sa'idi allah ya ji kansu da rahama a ƙarƙashin wannan gaba daidai wannan aya ce to abinda sa Allah subhanahu wata'ala yake mana yan uwanmu ne a addini su tunda sun tuba daga kafir su rike addinin musulunci sun tsayu da tsaye da sallah sun tsayu da ba da zakka yace abinda sa Allah ya faɗa haka ya dacewa da mu ne mu manta da duk wata kiyayya da aka yi da kafin sa musulunci an fahimta shine maganar yan uwantaka a musulunci in da. an ce kakku saurara musu ya ayyuhan nabi jahil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim an ce kakku saurara musu faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum ku ya su duk inda ku to wannan abin yana aiki ne idan suna kan abin da suke kai a da na arnanci da suka watsar suka ce yanzu musulunci za su to da ku da su duk kuma ta duk wata kiyaya da aka yi da baya yanzu a ɗauke ta a sanya ƙauna da soyayya a gurin ne ma'anar fa fitini saboda haka haka ne zai sa ku zama bayan Allah masu tace bauta ga Allah wanda kuke tafiya a matsayin tsintsiya maɗaurin ta ɗaya sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana tabbatar mana da cewa akwai yan uwantaka ta addinin musulunci kuma tana tabbata ne da aiwatar da aiki da koyarwar musulunci in na tabbata akan abubuwan da musulunci yace ai ina yi ka tabbata akan abin da musulunci yace ai kana yi da ni da kai yan uwan juna ne abin da zai kuma hada yan taka mu haduwar mu gurin yin sallan ne haduwar mu gurin harkar zakkan ne haduwar mu gurin harkar hajjin ne haduwar mu akan harkar ibadar azumin ne da abubuwan suka kama da haka to wannan ne yake nuna cewa tafiyar mu iri ɗaya abin da nake kai shi kake kai abin da nake yi shi kake yi to wannan shi ke tabbatar da yan kuntaka ta musulunci amma dan ko ka ce kai musulmi ne na ce ni ma musulmi ne amma kowa yana sharho da da miƙe kafarsa to wannan ba zai sa mu amsa sunan yan kuntaka ta musulunci ba sannan aya tana sanar da mu cewa hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala yake fayyace bayanin ayoyin littafin don a san su a fahimce su a yi aiki da su wani fasilul ayat ne ƙaumin ya Allah ce muna fayyace ayoyin don mutanen za su fahimci ayoyin su gane su su yi aiki da su su amfana da abin da ayoyin suka ƙunsa saboda haka amfanin karanta alkur'ani da fahimtar abin da ya ƙunsa shine a gane abin da yake ɗauke da shi ɗin a yi aiki da shi to wani shine abin da ya sauka na karatun mu abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah iya ce ne سبحانك اللهم وبحمدك نعم بسم الله نعم ana can ana zancen? to ya karka haka abu ne ake sai da shi dubu daya kana da shi kana sai da shi sai kace to kai za ka rika sayarwa tara, ko an rage ɗari a kan dubun nan kuma in ka sayar ɗari eh, tara nan ba faɗuwa kai ba ko ce wannan kuma ya shi wannan an rangwame ne sassauci ne in ba shi ne to in ba shi ne sai an ba su ta dubu ɗaya amma kuɗi hannu ne ɗari tara ko da eh, wannan magana ce malamai suka yi a cewar wasu na kallonsa a matsayin bai'u taksit wasu na kallonsa a matsayin riba tunda abin nan kwaya ɗaya ne shi ne kawai me zai sa ka ce in yanzu za a baka kudinsa a ɗari tara amma in sai ya kai gobe ko sai an jima ya zama dubu ɗaya kenan kana cewa jinkirin baka kudin da bayar da bashin da kai shi ya jawo ƙarin ɗarin an fahimta ko to wasu abin suke kallon su cewar da bacci. ya zama ciniki biyu a abu ɗaya in yanzu ne za ka biya ɗari tara in ya kai an jima ko gobe ko jibi dubu ɗaya kenan jinkirin biyan bashin da aka ba shi ya jawo ƙaruwar ɗarin suka ce da bacci duk da haka kai da ka gina rangwamanka akan wanda zai baka kuɗi yanzu wasa ya zama dubu ɗaya akan wanda inda ya bashi an fahimta ko to wasu kuma na cewa a su abin suke kallon abin kai yanzu in siya za a yi a baka kuɗinka dawo baka wannan kuɗin ya baka damar yanzu ka kuma siyan wani abin ka juya ka mora mai yiwa ma ya fi abin da ka samu a baya amma in aka rike sai fasan da aka da maka da ita za ka iya kuma juya shi zama wani abu sai ka to wannan rikewar kana so ka samu wani amfani musaya akan dadewar da ba a to amma da ni hankali na fi nutsuwa da tawar masu farko to in dai ba da bashi ne yasa za a ƙara cike dubu to da ba tashi ka fahimta ko yawo saboda haka abin da ya kamata shi ma ba shi ana sa a shari'ance don ya zama agaji da gudunmawa taimako taimako ne shi amma aka ce ba zai yi ba a ba da shi sai an karɓi wani abu ta yi daga taimako shi sa shari'a ta ce rabar ce in ɗanya Allah ya samu da shi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk